da kuma wajen fiƙi ma yana bautan Allah da inkarin kabar ahad ifan alal mazhab saboda kariya ga mazhaban malikiya a irin nashi da san to amma mazhaban malikiya tana inkarin kabar ahad ne ba ka yi duk wanda ya mazhaban malikiya suna tafiya ne akan manhaji na salaf a wajen aqida to su malikawa tun daga imam malik da ɗalibansa sun tabi a wajen tabbatar da kabaru ahad wajen aƙida da ibada da mu'amalar da baki daya an gane domin wannan aƙida na kabaru ahad ba aiki da ta wajen aƙida ba manhajin suna sunna bane ba manhaji ne matafiya ne na mutazila matafiya ne na jahmiya matafiya ne na jabariya matafiya ne na shi'a matafiya ne na sufayi matafiya ne na kawari kai duk wannan bid'a wanda ya ga cewa yana da wata aƙida da zai kare da zaran ya ga hadisin da ya daidai da aƙidan hadisin da yake raddi ga aƙidan shi sai ce maka wannan hadisin ya saba makabarwa ne sun yi amfani don ya zama guduma na ƙoƙarin inkarin duk wani hadisin da zai tare musu gaba shi dan bidiya bai so a tare ne gaba ne yana da wata barna da yake so ya yada wannan barnan da yake so ya yada ba za ta tabbata ba in akwai wannan hadisin to duk wani hadisi zai tare ne gaba ya san yadda zai yi ya amfani da wannan guduma na shi ya tunkuɗe wannan hadisi an gane ya kwaɗa wannan guduma ga wannan hadisi a tunaninsa domin ya samu ya gina ka'idar shi to idan har hadisi in har hadisi ka tunkuɗe shi to ka'idar ka ne zai yi aiki ni na mamaki tambiriya dan biriya ya zo ya tunkuɗa hadisi to ka tunkuɗa hadisi to kai kuma abin da ka shirya zai yadda da shi aikin da baka yarda da abin da ya tabbata daga manzan Allah ba ƙa'idar da ka zauna ka hana kanka gaba bacci kai zan taka shi ne in mulki an gane wannan ko to wannan ina ga suna abin da su yan bidiyar su ba su gane ba a yanka kore manzan Allah cikin al'amari ka kowa yi a duk wanda ya kore manzan Allah ya ce ba ruwan shi da manzan Allah to shi ma banzan bazara ne an gani mutumin da ya ce ba ruwan shi da hadisi zai maganar malik to maganar malik zai tasiri imam maliki kaji ya ce shi mutum ne yana kuskure yana dacewa to a yau za ka zo ka tunkuɗe maganan wanda baya kuskure maganan wanda yana magana ne da wahayi ba san rai kai kuma naka ya zauna lafiya malamin ka duk sa in ka kore manzon Allah billahi allazi malamin ka ba kowa bane shi dama darajar da malamin ka ya samu manzon Allah an gani shine na'am khilafun lima alayhi sahaba wa jumhur fuqaha sabanin abinda sahabbai ke kai da jumhur mafi yawa daga cikin malaman fiqh da yin aiki da kabaru ahad a wajen aqida da ibada da mu'amala al-imam an-nawawi rahimahullah al-imam an-nawawi Allah ya masa rahama ya ce al-imam man yutad man min ala al-ihtijaj bi khabar riwayi wa inda ake lissafa su ne man yutad bihi wa inda ake lissafa su a matsayin malamai sun yi ijma'i ainihin da tabbatar da ainihin kaba hujja da kabar riwayi wal amal wal amalu bi da aiki da shi na'am wa dalail wa dalailuhu min qili rasulullahi sallallahu alaihi wasallam dalilansa daga aikin manzo Allah ne aikin manzo Allah yana nuna mana baya bambata tsakanin kabaru ahad da kuma mutawatir kyakkyawan misali wanda kowa ya sani hadisin mu'az bin jabal da annabi ya tura shi zuwa yaman an tura shi zuwa ga yaman ya musulintar da su an tura shi zuwa ga yaman ya karantar da su aqida ya karantar da su ibada ya karantar da su mu'amala to ai shi kadai aka tura kuma shi kadai zai isar da sakon manzan Allah da a ce ba a karban kabaru ahad manzan Allah ba zai aika da mu'azu zuwa wannan wajen ba annabi ya aika da sahabbai da dama zuwa garuruwa daban-daban kuma sahabi shi kadai yake aikawa ya je wannan gari ya isar da ainihin abin da ya shafi aqida da mu'amala da kaza da kaza da sauransu an gane wannan ko ga ayan nan ma da ake cewa wadrib lahum masalan ashabal qarya iz ja'a hal mursalun ka buga musu misalin ma abota qarya lokacin da manzanni suka zo musu iz arsalna ilayhi musnaini fa kazzabuhuma mun aika da guda biyu suka karya kansu biyun na menene Allah ya turo da mutane biyu wa azzazna bi salisi fa qalu inna ilaykum mursalun mun karfafa su da na uku na uku ma duk menene ya kai mutawassil haka bai kai ba a wannan kadai ya yi gashi nan Allah shi da kanshi da ya turo sai Allah ya turo mutum mutum biyu nan daga ba a karkara tura na uku da ce mu gare ku yan sako ne to sai kabarin ta ce ma an tun illa basharun mithluna to kabarin ka yi karin kabar ahad ce mu an gane kabarin ka ce ku mutane ne irin mu wa ma zalar rahmanu min shay'in sam Allah bai saukar da komai ba in an tuk illa takdibun an gane wannan ku in ka dukkan abin ayoyin qur'ani kana bin hadisan manzon Allah ka cewa aiki da kamar wayi babu wanda dalili da tun kuɗe shi sai dai son rai hmm? wanda ya ce an canza alƙibla shi kaɗai ne ana cikin sallah ya ce ya ku mutane Allah ya saukar da aya yanzu an ce ku juya daga ainihin baitul maqdis a goma ana kallon ka'aba safai na jin muryar suka suka juya to ga hadisai ga hadisai nan bida adadin to a takaice kawai kabaru a haɗin nan wani ma'auni ne da yan birya ke amfani da shi wani guduma ne na kokarin tunkuɗe ko su mangare duk abin da zai tare musu gaba duk abin da zai tare musu gaba suna kokarin su yi amfani da shi an gani so da shi dan biri'a yana gina hukunci ne da san ran shi zai zauna shi da kanshi zai zai shawara ya gina wata ka'ida ka'ida na ko bai zuwa taba masa ka'ida duk abin da zai taba masa ka'ida ba ruwan shi da ita na'am wal shi ne. kuma wannan shine mazhaba yin aiki da shi aikin khulafa'u rashidun wasa'ir sahaba wa ba'dahum akthar min an da sauran sahabbai da wanda ke bayan su wato dalilai akan wannan sun fi yawa fiye da alista ba akwai dalilai sun fi yawa المنهج القويم المنهج القويم المنهج القويم بسم الله الرحمن الرحيم لازم يا كرمتا تفهيم المتفهم نعم karatun ɗaukar tafi ne wani kuma manhajin kawai wasu yan uwa sun koka sun ce in ana yin karatu ba a faɗin sunan littafi daga can waje suna bin karatun daga waje amma kawai sai rinsu an ja baki sai rasa wani littafi ne su saboda haka masu jan baki ku shaida in za a yi sai a daga murya ce almada almanhajin kawai wace sai bukari na na gani an mun manganu to ina manta yanzu ne na tuna kawai sai dai mutum ga an ja baki ya rasa ma mai yaji karanta ba eh lokacin da ake suna bi za su littafin haka suna kanin ana bi suna dubu ana tafiya tare da su an gani ba sa ka karatu mu na badarawa ana daga murya a fata duk littafi za a fata to nan wajen kamar muna mantawa kawai sai dai ko mun dauka kawai iya nan da muke sauraro ana faɗa fa ana ana ji mana zubai su ne dai kurin aikin da yin magana na ba shi evidence da yawa wanda shi ya gani duka sai an faɗi sunan akwai wanda ya magana na ba shi da dalilai da yawa eh. na ciwon gashi ma ana ji yanzu da rinka daga murya gina murya mara lumin karena <laughs> na'am na'am bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim مشروعية الدعاء لولاة الأمور بالصلاة شرعا تواني الدعاء ga majibinta al'amura da Allah ya shirye su shugabanni da suke kan mulki an gane da malamai an shar'anta yin addu'a a gare su cewa Allah ya shirye su kada a ringa buɗe baki ana tsine musu in an zaga an tsine musu in sun lalace bala'in zai shafe musu kuma ne wannan abin da da yawa daga cikin mutane ba su fahimta ba wani saboda huce fushi ila shugabanni ko malamai sun faɗa masa magana wanda ya ɓata masa rai to saboda huce fushi sai ce Allah ya tsine musu mutanen banza shi ɗan ya kundumo a shan shi yana ganin ya haka ya huce to wannan addu'a da kake musu cewa Allah ya lalata su Allah ya kaza to ba maslaha bane gare ka bal zai janyo wani irin barna mai girma wanda zai zama toma matsala nan gaba Allahu a'lam na'am ko ila muwafaqat Allah wa in sun shiri sun ci banza ai in shugabannin nan Allah ya shirye da su wallahi sun ci banza bayan sun wahal da mu <laughs> a ga wallahi wani nake ci a social media wani malami ne ya fitina al'umma an gane yana cewa dole ne shi yana ganin kasar nan wai a ce ma babu tsaro shi ya yi mamaki a ce ba tsaro ya zai a ce ba tsaro bayan sun je wa'azin kasa a wa'azin kasar da suka je ya yi tafiya tun daga nan daga can garin da yake jos har yake ko birnin ce bane kowa ya ce bai ga ainihin yan yan bandit ba bai ga yan ta'adda ba amma an ce babu tsaro ya ce kawai ana so a bata ainihin mulkin wani ne yana ta yau maimaita kuma gashi ya tara mutane dubbai yana gaya masa ka cewa yana mamaki a ce ba tsaro shi ne wannan ya kunduba wani ashar ya ce don kaza kazan shi in ba mutum banza ba yake malam wane da kowane irin girmamawa an gane ya tsura ne ashar an gane ya ce yanzu inda mahaifiyar shi ake kashewa ake masa fyaɗe da irin dukan da ake wa mutane duka na fitan rai yadda kasan ana dukan jaki in ka ga abin da bandit suke yi wani ma wani da ma nace wani ya bude baki ya ce ya fi tsaro an gane maganar tsaro abu ne wanda ya shafe mu gaba ɗaya gaskiya babu shi to irin wannan ya ka samu wani yanzu yana faɗin wannan kuma yana maimaita har ya mai da shi abin wa'azi yana kiran al'umma da azaba yana kira al'umma da a zuwa yi kaza to irin wannan abubuwan sai ga wani wani ya harzuka ya tazgara saboda jarabawan da Allah ya jarba al'umma da shi na wannan rashin tsaro wanda ya dade a Najeriya misali wani zai zo ya harzuka ya tazgara in ya ga wani malami yana kiran mutane cewa akwai tsaro haka wata mata yan siyasa ta ce wai tana mamaki in ka ga a shatin da aka dora mata la ilaha illallah muhammadu a shatin da aka dora wala wani ya gundu sai ka jikin jikinka ya tashi to irin wannan shi ne mutum zai ji wani irin haushi kila ma an kashe baban shi kila kila iyayen shi suna nan ma an kama su can suna ka gane to sai wani ya ce wato kenan shi wannan bai ma san ba za ka bai ma san ma halin ma da nake ciki ba kai kila ma ba Najeriya yake ba kika, an gane to irin wannan shi ne zai sa ga wani ya rufe ido ko ya kundu mota to a ringa yin hakuri a daina kundu mota an gari kada ka zo ka dinga zagin shugabanni akan wasu abubuwa kai dai ka yi musu addu'a in Allah ya shirye su duk wani abu ba za a same shi ba in Allah ya shirye su za su tausaya maka in Allah ya shirye su za su yi abin da ya dace in Allah ya shirye su za ka ga suna maka adalci suna kiyaye ma abin da ya kamata na'am ila eh, muwafaqaka Allah ka sani Allah ya datar da kai hadhihi al-qadiyya qadiyatu ad-du'a li wulati al-amr lalle wannan qadiyya qadiyya na yin addu'a ga mahukunta da malamai min al-umur allati aitana ulama al-muslimin biha yana daga cikin al'amuran da malaman musulmi suka kula da ita malaman musulmi sun ba shi muhimmanci tuntuni da kuma wannan zamanin in dai mutum ya fahimci addini mai kyau to ya kamata wato da zaran ya ji an ambaci shugabanni ya ce Allah ya shirya mana da su Allah ya sa su gane wannan abu ba kana yi don shugabannin bane kana yi don su ko musamman don kai hmm. wata jallace suwarin nasiha kuma ya bayyana a cikin surori wanda yake tsantsa surori bayyanannu masu ban sha'awa hmm. minha awwalan daga cikin su a farko fida'u al'amr bi du'a fi ulati wato sanya al'amarin addu'a ga masu mulki fi kusan dan muhimmancin ba don muhimmancin yin addu'a ga masu mulki ba a sanya shi a cikin furu'a ba sai aka sanya shi a cikin littafai yan ƙanana da aka rubuta na aƙida wanda kusan duk ɗalibin da zai karanta sai ya ɗan wuce wannan wajen a gane ku ba a sanya su a cikin manya-manyan ta sa a cikin ƙananan saboda nuna ma lallai fa yin addu'a yana daga cikin aƙida na ahlus sunna hmm. zagin shugabannin da aibanta su yana daga cikin aƙidan yan bidiya sai ka zaɓi kai ahalu suna ne ko ɗan bidiya shi ɗan bidiya bai da ƙa'ida in ma yana da ƙa'ida ɓatacciya ce shi kuma ahalu suna yana da ƙa'idoji duk abin da zai yi yana bin abin da ya zo ne cikin ƙur'ani da hadisi akan fahimtar magabata na'am alati ɗalibin musulmi bai ta ƙari ma wanda ake nema ga musulmai musulmi ya ƙudurce mai ya ƙudurce abin da ke cikinta na'am bi yasa ake bukata ya kudurci dan kasancewa an gina ta akan hujjoji na shari'a min nususul wahayi nan nasoshin nan na wahayin nan guda biyu qur'ani da hadisi wa ijma'il eh wa'annan qur'ani wahayi ne shi ma hadisi ne wahayi ne eh karka wani ya ka ba ce wata bi ma yuha ilayka min rabbik sai ce qur'ani hmm. ai na ka ambaci qur'ani a wajen an ce ka bi abin da aka yi maka wahayi daga ubangiji an yi mana wahayin abubuwa guda biyu hmm. alkur'an wa sunna an gano wannan ko shi a shi a hadisan annabi Allah ya ce annabi ya gaya wa duniya wa ma yanzu amin hawa in huwa illa wahayin yuha manzo Allah baya furta wani abu na san rai da abin da kaga ya furta ba wani abu bane face wahayin da aka yi masa kuma waye sanar da shi wahayin allama hu shadidul quwa isnadin wannan wahayi daga mala'ika jibril mala'ika jibril ya karbo wannan wannan wannan wahayi ya kawo manzo Allah sai Allah ya ce manzo Allah da wannan wahayin yau mutane bayani wa ma anzalna alayka alkitaba illa litubayyana lahum allazi talafu fi ba mu sauka maka littafi ba sai dan kai musu bayanin abin da suka yi sabani a cikin sa kaga qur'ani wahayi ne sannan bayanin da zai yi wa mutane ma wahayi to an saukan mai da wannan wahayi don ya yi bayanin wancan wahayi an gane wannan ko to to an saukan ma annabi da wannan wahayi a an saukan mai da hadisi don ya yi bayanin na, saniya na biyu. Tafi su تخصيص بعض العلماء Islam? wato keɓancewa wasu sashen malaman musulunci e wasu malaman musulunci sun keɓance wallafe-wallafe dangane kawai sun ware shi kawai na yin addu'a ga shugabanni zalika ala على misal al للحصر daga cikin wayannan akan hanyar misali ba wai iyakan ba fa iyakan ce ba amma an kawo misali ne al-imam al-allama al-mufti al akwai al-imam al-allama al-mufti me eh, al-muhaddith baqiyatu salaf eh in an ce malami baqiyatu salaf hmm. shine malami ragowar magabata bi ma'ana shi din nan magabata sun tafi amma shi ya tsaya akan aqidar su sau da kafa da manhajin su sai a ce shi baqiyatul salaf har a wannan zamanin ana samun baqiyatul salaf irin su ibnu ba'd ibnu fawzan ibnu usaymin nasiruddin albani Allah ya musu rahama alamin sunna eh ana kiran wannan bawon Allah me baqiyatul salaf alamin sunna alamin Sunan shi ya منصور الحراني سنن يحيى بن منصور الحراني الحنبلي المعروف بن حبيشي eh wanda an san shi da ibn al-hubayshi na'am kada Allah fa kitab yan salafiya suna fada ne da duk wanda yace shi yana da mazhaba da ka ce kai alhambali ko al-shafi'i ko al-maliki sai ka fada da kai su a yan salafiya ke fada da shi yan salafiya suna fada da wanda ya dauki mazhaba ya zama shine asalin addini ya kore qur'ani da hadisi mutumin da yake ta'assubanci da mazhaba da shi ake fada mai azumanci da maza ba wanda yake fifita ra'ayin malaminsa akan qur'ani da hadisi amma in mutum yana maza ba. amma duk inda gaskiya ta zo ko ba ta bangaren shi bane yana yarda to wannan wato ba a faɗa da shi kaga yanzu ga shi ga alhambali a cikin littafin mun salafawa ne amma ga alhambali me muka ce a kan shi akwai suka bil hasali mun kawo magana shi ne mun kawo hujja da shi saboda yana da daraja idan mu har ma ga shi yana da mazhaba amma an kira shi baqiyatul salaf kun gane wannan ko ashe jumudi ne daskarewa ne akan mazhaba muke faɗa da shi jama'a duk wanda ya ce muku yan salafiya sun ce ba ruwansu da mazhab ƙarya yake yan salafiya idan ka rike mazhaba amma ya zama to kana baka rike mazhaba ka ta shi akan wa'ayin nan guda biyu ba shikenan kai ba maliki ne amma ba ka ta azubanci kai ba shafi'e ne amma ba ka ta'assubanci kai ba hanbale ne amma ba ka ta'assubanci kai ba hanafi ne ka ta'assubanci amma ka zo ka ce mana alqur'ani da hadisi ko hadisin manzon Allah shine shine furu'a shine menene hadisi shine bi shine shine reshi mazhaba shine asali wai mazhaba shine asali amma hadisin manzon Allah shine reshi hadisi na biyayya ne ga fikiyu ba fikiyu ke biyayya ga hadisi ba kaga wanda ya faɗi wannan magana za mu ɗauke shi ba mutumin kirki ba ne gaskiya za mu ɗauka kai tsaye yana faɗa ne da sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to kai baka faɗa mallam mallam ya ce wai na ka ciro bidiyo to kai sai ka kasa gane ko ga ga mutane sun zauna tare da shi suna kwarai da gaske tabbas akan maka lawo ai jahilai ne masu cewa wai wai hadisin manzo Allah ani da hadisi suna asali misali kamar mutum ne ya samu jika jikanka sai ce shi ya haife ka kuma wai fadawan su kware da gaske ina ina baban asalafi sai ya nuna amma ko a nuna musa ko a nuna safwana ce su ne eh shi ne babana sai ga wanda ya haifi ya haya asalafi wannan yaron sai ce wala gaskiya ne tabbas wannan yaron shi ya haifi ya haya asalafi to wannan shi da zaka yi mamakin dakikancin masu zama a nan wajen shi fiƙi jariri ne ba jika ne jikar jika ne hadisi shi ya haifi shi ya haifi aqida qur'ani suka haifi aqida suka haifi ibada suka haifi mu'amalat duka an gane ku na'am qad allafa kitaban samahu ta'alimul islam fi wujudi to shi wannan bawon Allah ya wallafa littafi ya kira littafin suna da a'imul islam fi wujubi du'a'il imam yana magana kan ginshikan musulunci game da wajabci ba musali ba ba. game da wajabcin yin addu'a ga shugaba wajabcin yin addu'a ga shugaba ومن الهبيشي هذا له مناقب الجمع wane ne wannan ibn al-hubayshi wannan ibn al-hubayshi yana da manqaba yana da darajoji masu yawa ibn rajab fi ibn rajab al-hanbali ya lissafa wasu daga ciki a cikin me a cikin zailu da bakatil hanabila sunan lissafi ne fakana min ha ya kasance daga ciki akwai fadin gaskiya da inkarin munkari ga kowaye kowane ne ya kuskure shin shugaba ne mai mulki masu kuɗi ne talakawa ne da sauransu kada ya zama to inkarin munkari ya takaita daga talakawa in kuna duba social media akwai maganganun da za ga mutane suna yawan yi sai sun fahimci in an ce biri'a ko sunna wani ya rike biri'a ko sunna to talaka ake ma wannan wai an ce dan biri'a to talaka ne dan biri'a mai kudi ba ya zama dan biri'a wajen malamai to wani ne abin da ya sani masu da da nai dariya ga ga wani mai kudi nan yana tafiya wanda shi na jan kasa suna tafiya da akar makalla ta ga to yanzu kaga wannan mai kudin da wannan mai mulkin gashi wandunan suna jan kasa babu wani malamin da ya musu inkari da talaka ne da an ce yanzu ma asfala min al-ka'abain min al-izar fa bin nar an gari to muna ga wani lokaci sadaka uku da bakwai da arba'in ba a zuwa masalaka za a ce a ne amma an mai kudi ya rufe a nemi wani uzuri a jiki wani malami sosai babba malami ba wallahi ka ji za ka yi mamaki sai ga shi nan a sadaka uku yana bayanai to kaga sadaka uku na talaka bid'an sadaka uku ya ke ɓanta ne talakawa ila ya da'awa ba a da'awa wajen talakawa wai kuwa da da'awa ne ba a da'awa wajen talaka sai wajen mai kuɗi to dole ne malamai su ringa kiyayewa gaskiya irin wannan abun kaga kai ka in talaka ne ka matsa da da'awa wa'azi amma mai kuɗi ne saboda kila yana miƙawa shi ke sai a shiru ba daidai ba ne a gani idan saraka fi yi mu sharif tara kuma za su wa mu saraka fihi a kamu alayhi al-had sai bai ce wai mulla na faɗi mata binta muhammadin sarakat laqad a'tu da. kaga shi shine adalci wane ne yayi biri a sunanta a ko talaka ne ko mai kuɗi ne ko mai mulki ba ta bukatan kuskure ma kada ya zama to akwai a na masu kuɗi akwai na talaka akwai na kaza da sauransu ka maɗa wa mutane ka ce kai duk wanda bai da da mu bai shiga masallacin ka sai ga wani babban sai ga shiga gaiki wani kana neman taimako ya aka je mu ya shafa mai ma wajen na kali to kaga talakawa sun zo an sa ayi hizba na ta ingiza su ga wani shahararren mai kudi wanda shi zai bada taimako gemun gila shi ke haske masallacin ba kama ga shi an bari ya shige lafiya lau to irin wannan a ranga kiyayewa shi ne ake kira double standard eh, an gane ku wa iya billah nam lam yi kun inda huminan mudahana shi wani bawon Allah bakiyatu salaf din nan hmm. al-allama al-mufti al-muhaddith bakiyatu salaf an gane ku ba shi bai da mudahana ne mudahana mutum ya saki ra'ayinsa don yi mu'amala da mutane mutum ya saki ra'ayinsa shi a wajen shi a ba kyau amma zai shiga cikin jama'a sai ya zo ya ajiye wannan maganar a ba kyau sai ya mu'amala da su maganar bokanci ba shi da kyau kaɗe kaɗe da raye raye ba shi da kyau sai kuma ya zo ya zauna ya saki ra'ayinsa ba zai zo ya inkari ba saboda yana so ya mu'amala da mutane lafiya e kada ce yana da zafin addini sai ya saki ra'ayinsa kaga ba zai ma ringa magana yana nuna mutane kaza ba shi da kyau ba shine Allah yake cewa wannan shine abin da kafirai ke so wannan shine abin da yan bidiya ke so yan bidiya na so in kana da wani ra'ayin ka da kasan abin nan ba shi da kyau sadaka uku bai da kyau sadaka bakwai bai da kyau maulidi bai da kyau ka saki wannan ra'ayi ka yi sassauci kawai a ganka a wani maulidi hmm? wani malami mai kira zuwa ga sunna yana da awon sunna saboda ya kutsa siyasa sai ce shi billahi da mutane sun cika zafi kan maulidi ya fi shahara ce mutane sun suka zafi billahi lalzin an gaishe shi maulidi a gaishe shi akan bai zo ba saboda yana so yan dariƙa su ce ai ahalin suna ne mai saukin ra'ayi bai da zafi ya je mika kanshi ba shehi na shafa mishi bai lokacin shehi na raye zai mika kanshi shehi shafa ya sami albarka kaga sa albarka nan mai ke nuni wato kaga kana tare ka kana goyon bayan wannan irin abin da ake na dariƙa an gano wani ko kuma za a yi maulidi ka tura da kuɗi kace ga ka gudun mawon bai taba magana kan sharbi ba sai lokacin da ya fa'in shiga siyasa ce ya sai an tsananta da yawa kan carbi jama'a jama'a ya kamata a lokacin tsoron Allah su zafi in yayi yawa magana carbi kaga inda yake yi saboda kawai yana so ya samu yadda shi ne alaƙa cewa wadu lau da hilu su kafare suna so haka yan bidiya suna so mutanen banza suna so da za ka yi sassauci su masu in ga dama suna faɗa da kai ka matsa masa yi. sai eh, wallahi a cikin ɗan izala wani shi ne kaɗai mutumin kirki ya yi shiru bai taɓa zuwa ya fito ya faɗi ya musu kari ba ya daina kari to wallahi ka lura shi karatun shi kawai wani irin karatu ake karatu kawai kake yi karatu yake wallahi mutumin kirki ba ruwan shi da kowa to kenan tun da ba ruwan ka da kowa ba gyara kake yi ba to wallahi mazina ta sai su daga hannu sai to mu wallahi ya matsa mana mashaya giya in ya isa in ya ci ba ruwan da kowa ya daina wazi kan zina shan giya caca nan ne zaga ya laɓe amma masu laifi na akida sai shiru akan su. su ne abokan firan shi su ne abokan cin abincin su ne abokan tafiyar shi su ne abokan kaza da abin nan to shi wannan bawon Allah ba shi da wannan mudahana shi ma Allah ya ce kada manzo Allah ya mudahana ga kafirai kum dinukum yau ku riƙe addinin ku ni ma riƙe nawa ba wani maganar sassauci tsakanina da ku alaƙa na duniya za mu yi da ku in ya kama amma addini kowa ya nashi kada mu zo mu ganka a coci ka zauna wajen fasto wai ka je kai ma ka kai ziyara don ku dan samu wani alaƙa kai da shi na'am na'am wani mira'at shay eh ba da kun inda mun guda ana shi malam ba shi da sassauci akan aqidansa sannan ba shi da riya ga asali bai da wani ko kaɗan bai da wani abu na riya ga zahirin abin da ya bayyana gare mu da abin da ya bayyana shi malamin nan baya riya da abin da zai yana yi ne akan gaskiya yana faɗin gaskiya kuma yana bayyana da shi dalla dalla insha Allah kashfu shubuhat fi masal ahli wal jihad na kashfu shubuhat في مسائل الأهد والجهاد بسم الله الرحمن الرحيم نعم برشي هذه الشبه الأربعة هذه الشبه الأربعة وين الشبه ينقل أهدو هي التي يدللون هؤلاء شيء يسكي كيوا دقوموا وأجيبا ولهم شبه الأخرى suna da wasu shubuhoyi daban kar zai zaifa na yi bayanin lalacewanta wa absantuha fi risalatil mawdu kuma na bata wannan shubha a cikin wata risala wanda ake siffanta ta da suna ar-radd al-ilmi ala nashr la ahada wala zimma wala amana ya ulama az-zullal hmm. zullal kenan babu amana babu alƙawari an gare babu zimma ba alƙawari ya ku malaman gwamnati su wane ne yake nufi da malaman gwamnati malaman da ke cewa kada a yi kuruji ga hukam malaman da ke cewa kada a haukan mumbari ana zage-zage ana tsinuwa ana kaza malaman da ke cewa ba a inkarin alali da ares a gaza hukam to su ne ulama a sunan an gane wannan ku malamai na gaskiya su ne malaman da ke kira a ɗauki makami a yaƙi gwamnati su ne malaman da ke fitowa su zagi gwamnati su faɗa abin da suka ga dama na ba gane su ne malaman gaskiya to ma yanzu wacce ƙasa ce take yarda da irin wannan su wane ne malaman da suka shahara wajen gaya ma gwamnati gaskiya a wacce ƙasa suke a wai irin wannan abin da suke faɗa wai a fito ɓaro-ɓaro a ce gwamnati a zalima ce ta saci kuɗin mutane ta zalunce ta yi kaza shin a misira ne in a misira ne ga yamanin malaman da suka shahara wanda suna yin wannan kuma suna nan suna wa'azi shi a iran ne kasan yan iran sun suka yada wannan cewa saudiya malaman saudiya malaman gwamnati ne ba sa fitowa wajen hudu ba ko wajen wa'azi suna fata gwamnati suna zagi to shin malaman iran muna so mu ji hudu gogon su da suke zagin gwamnati shi ne tambayar za ku zama yan shi'a yanzu ƙalubale ga yan shi'a ƙalubale ga wa su gaya mana malaman su da suka shahara suna hawa kan mumbari suna gaya wa gwamnati gaskiya in ba su faɗa ba to ƙarya suke yi mayaudara ne suna wasa da hankulan ku ne mutum ya ce ka zagi babanka amma shi kuma yana ta yaban nashi bai rena ma hankali ba to aka in shi'a suke in shi'a kamar yadda ba su ta wanzami bai san jarfa in shi'a ba zai taɓa yadda a haukan mumbari a zagi shugabannin shi ba amma zai ingiza 'yan najeriya su zai ingiza 'yan saudiya su ina ta gane wannan Ku irin wannan wayan kada ka yarda a ringa ma irin wannan wayo in mutum yana yi ka duba dama yana yi a gidansu baya yi to kai me yasa yake so ya zuga kaka yi saka wannan shine wayan da yan shi'a suke ma al'umma yanzu dan shi'a da zarar yan zanga zanga sun mutu a garin shi amma za ka zanga zaki da mutanen shi a Najeriya ana ta yi ta ya a gabanin Najeriya su turke shi to me yasa me yasa a ba a yi a can inda ka fito ayi inda na fito is an islamic state ok is an islamic state to me yasa kuma ake zalunci talakawa ke zanga-zanga shugabannin azzalumai ne ko ka san cewa mutanen iran suna kukan yunwa suna kukan shugabanni suna ɗiban dukiyarsa ana fitar da shi waje amma gida bai ƙoshi ba ko ka san suna ɗaga tutar kamna'i suna ja a ƙasa amma fa suka yi ba sa jin daɗi ba hmm. gwamnati tana musu rugurugu ne ina ba gane wannan gwamnati tana musu rugurugu in dai zanga-zanga ya halarta to gwamnati ta ringa barin talakawan iran su ringa yi Gwamnati iran su ringa barin talakawan iran suna yi talakawan iran sun ce sun koka su suna da bukatu da yawa amma mafi yawan su ana kashe bakin ta'addari mafi yawan kudin iran ana kashewa ne ga hezbollah ana kashewa ne ga hamas ana kashewa ne ga houthis ana duk nan ne kudin iran ke karewa ita duk inda bala'i yake nan ne kai kudinta tana da wadata wadatar da ya kamata ce duk talakan iran ya ji daɗi amma talakawan iran suna cikin tsanani da wahala dalili kuwa saboda ba a aiwatar da kudinsu inda ya dace misali ne a ce kai din nan kana da mahaifi mahaifin nan multi biloniya ne amma ya ringa ɗiban kuɗi yana kai karuwai. ya dinga ɗiban kuɗi yana kai ma 'yan dambe ya ɗiba kuɗi yana kai ma 'yan kaniwood ya za ka zaka za ka ji daɗi to wannan shi ne abin da yake faruwa ga iran iran tana ɗiban dukiya tana kai ma 'yan ta'adda sai ta bar 'yan ƙasarta mutanen ƙasarta kama wannan ya kamata a ce talakawan najeriya sun faɗaka a nan an turo musu mutane a ta musu zanga-zanga ana ta sa mana tiyagar da sauransu amma zuwa garin su ba sa yarda har kisa suna yi iran tana kisa in dai zanga-zanga halar halal ne kamata ya iran ta dina kashe kowa an fara fice to jama'a gashi wannan halal ne zanga-zanga ya kamata talakawa su yi zanga-zanga su faɗi ra'ayin su kanmu ba sa bari amma sun turo mana nan ana ta bamu wahala ko bai zo wannan aiki to ina so sani wai wace ƙasa ce malamai suka shahara suna inkarul alali suna fitowa ɓaro-ɓaro suna zagin shugabanni kuma ba komai daga najeriya ce kaɗai take da wannan mankaba ɗin take da wannan karama ɗin in har akwai waliyyar da suke da karama akan wani matsala su ne najeriya wa iyaz billah allah shi tsari ودارت هذه الشبهة هذه الشبهة كلها والردود عليها على فضيلة الشيخ صالح بن غالي الصدلاء في منزله الكويت عندما تشرفت بالتفاته وقد استخدر أحسنها بحمد الله إن شاء الله وفي ختام نسأل الله عز وجل آخر شيء من أروقا الله عز وجل أن يوفقنا للثواب يداتا دا مدوى قديني من أروقا الله يا دا مدوى قديني وأن يلهمنا رشدنا وأن يلهمنا رشدنا من أسأل الله يتوسى من يمن إلهاما لشريمه ويجمع وأن يجمع شمل المسلمين كما يتارى ainihin rabuwan musulmi akan gaskiya ko ya tara shamil kalma ce azad wata tara ɗaukar tarwatsewar musulmi Allah ya haɗa tarwatsewar musulmi ko Allah wannan shamil ya zama haɗin kai an gane ku? Allah ya haɗa tarwatsewar musulmi akan gaskiya da kuma shirya Allah ya daɗin tsira a bisa kuma ya aminci annabi mu Muhammad sallallahu alaihi wa Eh, da mutanen gidan shi gabaki daya al'ajiba al-mufida eh, al'ajiba al-mufida al'asila wadanjin jarida بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم سؤال 40 كو hunaka man farraka baina akwai wanda ana tambayar Sheikh Fauzan rahimahullah ko mu ce hafizahullah inda a cikin istilahi na malaman zamanin idan mutum yana raye sai a ce mishi me idan ya riga ya rasa ce rahimahullah kaga man Sheikh Rabi' ibn Hadi amma ce rahimahullah Sheikh Fauzan yana raye hafizahullah an gane kuna da man farraka bayanan ta'ifatul mansura wal fikratul najiya akwai wanda ya bambanta tsakanin at-ta'ifatul mansura da firqatul najiya wai suna da bambanci ba ɗaya bane fa hal at-tafriqu sahih shin wannan rarrabewan ingantacce ne yayi in har ana ganin wannan rarrabewan yayi to su wane ne firkatun najiya su wane ne kuma da'ifatun mansura suna nabi ya ce la tazalu da'ifatun min ummati alal alhaqi mansura la yadurruhum man khazalahum wala man khalafahum hatta yati Amurla. wasu bangare daga cikin al'umma ta ba za su gushe ba ana taimakon su akan gaskiya me yasa Allah yake taimakon su saboda suna kan gaskiya an taimake su ba don yawan su ba ba ba don wai sun fi kowa dukiya ba ko sun fi kowa mulki ko don sun fito a ƙasa kaza ko don sun fito a ƙabila kaza ko kuma fatan su kaza ba shi bane an taimake su ne saboda su an ce mansura ne alal haka an taimake su akan gaskiya ashe Allah yana taimakon akan al'umma akan gaskiya ba wai don ƙabilan su ba ba don garin su ba ba don ƙasar su ba ba don launin fatansu su ba ba dan su ba ana taimakon su ne saboda suna kan me gaskiya gaskiya la tazalu da'ifatu min ummati ala al mansura wasu bangare daga cikin al'ummata ba za su gushe ba mansura ala al ana taimakon su akan gaskiya la yadurruhum man khazalahu wanda ya tabar da su yayi disappointed din su in ce khazal kai alƙawarin zaka taimake ni sai ka sai ka ki kira ka ce in za a yi yaki la'in ukhrijtum la nakhrujanna ma'akum wa la nuti'u fikum ahadan abadan wa in qutiltum la nansurannakum kace wallahi in za a yake ku ku zo ku fito wallahi in za a yi fada da ku za mu tare muku da aka zo fadan din ku gudu to ko da kun mutumin da ya ma haka kace khazalaka fulan wanda yayi disappointed dina yayi alƙawarin zai taimake ni sai da lokacin taimakon ya zo sai ya janye to ko da an yi ma ahlus sunna wannan baya cutar da su in kai ka saba da su to Allah wanda yake alƙawiyul aziz yana tare da su hmm. eh? la da da'ifatu min ummati ala alhaqi mansura la yadurruhu man khazalahu wanda ya saba da su bai cutar da su wala man khalafa ko wanda ya saba musu dan ka saba ma ɗan salafiya a wajen ra'ayi bai cutar da su hmm. hatta sai tashi kiyama ta ta zo an gano wannan ko kaga wannan shine hadisin alfiqatu najiya hmm. me yasa Allah yake taimakon su alal haq to duk kuma ifa ba fa ku ummati ala 73 firqa kullu hadin nar illa wahida da sannu al'umma ta za su rabu matul ijaba za su rabu kashi 73 dukkan su suna cikin wuta sai guda daya kafin ka ce wace ce ce man kana ala misli ma ana alayhi yawm ashabi duk wanda ya kasance akan misalin abin da nake kai yau ni da safaina. to mutumin da ya bi hanyar da manzo Allah yake kai da sahabbansa shin yana kan haɗu ne ko akan batsi? yana kan gaskiya ko akan gariya to ya za a rarraba da firƙatun najiya da ɗa'ifa akwai bambanci ba bambanci to sai aka samu wani yana ganin bana mantawa in ma salmanul auda ko kuma a wannan ba haizul ƙarni ba al hawali safar ɗaya daga cikin su ne littafi ya bambanta ina ga salmanul auda ne ya bambanta tsakanin da'ifatu mansura da kuma firqatul najiya shi ne ake tambaya kuma ya bambanta ne yana da wani ajanda da yake so ya cimma akwai abin da yake so ya lalata a cikin manhaji na salaf wayannan mutane da ake ambato ga jama'a sun yi karatu ne a Saudiya kuma bayan sun yi karatu a jami'a wani ya karanci akida daga cikinsu? akida ya karanta kuma a jami'a jami'an da a ƙa'ida bai dace a samu malamin bidiyar ko ƙwaya ɗaya ba kuma suka yi karatu a gaban manyan malamai wanda babu irinsu a wannan zamanin ibn bas sun yi karatu wajen ibn bas sun yi karatu wajen nasiruddin albani amma kuma daga baya sai zama to babu wanda suke faɗa da su suke kokarin su ruguza da'awansu kamar wayannan mutanen an gani an ce in yana karatu shi bin bas kawo ne ɗaya daga cikin zai ma iya kallon bin bas duk da makantar shi haka za ka kai shi ya ta sheikh indi ba al-as'ila hal suma wuli an as'al. ba da kallon fiko bai iya wai irin yana tun kunya aka raukan lawo in yana roƙon bai malam kan shi a ƙasa amma kuma daga baya babu wanda yake faɗa da shi kamar shi su ne suka zama to usul suka zama rumuz na yan sururiya an gari wanda ɗaya daga cikin sai da ya buɗe baki ya kira ibn baz a amal basar wal basira ya ce yadda idan shi yake makahu haka basirar shi yake ɗalibi wanda ya daɗe yana karatu sai aka samu wani ɗan ya zo ya yi gamo wani ɗan bidi'a ya zo ya lalata mai tunani to irin su sune suka dan wahal da malaman da da Saudiya ba a san wata akida ba sai salafiya Muhammad bin Abdul Wahhab ya zo ya yi kokari ya tabbatar da tauhidi da manhaji mai kyau wallahi lokacin da 'yan misira nan suka shigo saudiya 'yan misira lokacin da ake rikicin ikuwan sun sun jamal abdul nasir din nan wasu sun kashe shugaban kasa ma daga cikin su gudun saudiya su kai gudun hijira wasu sun yi wani laifi saudiya ta ɗauke su da kyakkyawan manufa ta ba su masauki wallahi ashe suna da mummunan ajanda ga saudiya saudiya ta ainihin bakuntar da su ta musu hidima ta musu alkhairi amma sakamakon da suka saka masa da shi shine shigar da mummunan manhaji da mummunan akida da ba za ka saba ji an ce saudiya bom ya tashi ba to zuwan wayannan mutane suka tarbiyyantar da wasu samari yan ƙasa wanda wasu ma sun taso ne kan salafiya usama bin laden akan salafiya ya taso suna ji ana usama bin laden kamar daga baya ya samu tarbiyyar wayannan mutanen eh akwai wani malami ana kai shi Ayman al zawahiri wannan Ayman din ya dade a Saudiya yayi mu'amala mutum bisa da kuma ya boye manhajin shi da komai amma ƙarƙashin ƙasa sai da ya gina al'umma shi ya tarbiyyar da Usama zo nan za ka yi mana amfani nan gaba shi ya ba Usama tarbiyya har Usama ya zama abin da ya zama har Usama ya kai hari World Trade Center din nan da aka yi magana an gani wanda wannan shi ya janyo ma duniya musiba wanda babu irin shi a da saudiya saudiya za su iya cire kuɗi ko nawa ne ta yi da'awa malaman da ke yada suna, saudiya na turo kuɗi a yi da'awa a gina masallatai a gina makarantu a ko'ina yanzu babu dama yanzu duk wani kuɗi wanda zai shigo cikin al'umma ya an bincika shi yanzu kuɗi in ya kai kaza in wani malami yanzu yana so ya yi da'awa kamar ka yi karatu a saudiya ya ce ka je garin ka gina masallaci zan turo ma da kudi ka gina duk kudin da ya tura sai an duba kudin ya kai nawa to wanda duk kudin da ya kai kaza za a bi kudin kuma za a ce dan ta'addan ya so ya daka ta'addanci ne yanzu saudiya tana taka tsantsan wajen ta dauki kudi da taimaki masu da'awa amma tana da kudin da za ka yadda iran ke taimako ita iran tana taimakon yan ta'adda ne saudiya kuma tana taimakon masu da'awa to amma kuma yanzu abu ne mai wuya sosai tun da aka kai wannan harin sai aka zo da doka na ta'addanci na duniya akwai kudin da zai iya fitowa yanzu in kana son ka taimaki da sai ka ba gwamnati ita gwamnati duk ta ba wani ta ga dama amma da ana akwai musinun ma'ana musinun mutane ne kawai da suke son su taimaki addini wani yana da kudi sosai sai ce to yanzu kawai ya buɗe ainihin hubusi ko wakati wannan kudin kawai duk inda masu da'awa suke a kasashen afirka ko kaza a taimaki musulunci ya kuke tunanin da awar salafiya zai kasance da akwai wannan abu ka gani yanzu an yi wannan hasara din fa iyaz billah jawab amsa haula yuriduna an yufarriqu baina kulli shay wa'annan suna so su rarrabe tsakanin komai yuriduna an yufarriqu baina almuslimin suna so su rarrabe tsakanin musulmi dan wannan bambantawa akwai inda aka rufa wa hatta sifatul muslimin yuriduna an yufarriqu baina kai hatta sifofin musulmi a ta'ifatul mansura al-firqatul najiya suna so su rarrabe tsakaninsu wannan magana na rarrabe wani bai inganta ba wannan ɗaifatul mansura su ne firkatun najiya ba bambanci in ji sheik fauzan wannan magana in ji ɗalibinsa shi ne wanda ya yi abin wanda ya yi ta haliki an gani ɗalibinsa furaihan rahimahullah ko kuma hafizahullah in yana rayu an gane yace wannan shine maganganun malaman hadisi cewa al-firqatu najiya su da da'ifatu mansura na'am firqatu najiya hum da'ifatu mansura firqatu najiya su ne da'ifatu mansura hum ahlul hadith su ai kuma da'ifatu mansura su ne ahlul hadith wa kuma ahlus sunnah wal jama'a su ne ahlus sunna wal jama'a dan an tambayi imam ahmad bin hanbal an ce la tazalu da annabi ya ce la tazalu da'ifatu min ummati ala al-haqi mansura la yadurruhum man khazalahu wala man khalafa har zuwa karshe wai zuwa ne ne wayannan aka tambi imamu ahli sunna wal jama'a sai ce in lam yakunu in lam yakunu ahlal hadith fala adri manhum in dai ba su zama to malaman hadisi ba masu dabbaka hadisi a rayuwarsa ba zan ko zuwa yi bane ni ga sai in ba malaman hadisi ba ban san ko zuwa yi ba humul jama'a eh su ne ahlul hadith su ne ahlus sunna wal jama'a su ne al jama'a su ne salafiyun kamar sarraha da zalika adadu gari qalil min as-salaf al-khalaf eh, akwai mai cewa shi da gaskiya shi a dai kira shi ahlus sunna kana kira shi salafi shi bai san da aka samu salafi ba ba san da aka samu salafi ba wa iyaz billah wa hum salafiyun su ne salafawa wa sarraha da zalika adadu gari qalil min as-salaf al-khalaf eh, kuma akwai kuma kuma mutanen da ke da wani bid'a da ake so a kirkiro da shi a Najeriya wai akwai salafawan gaskiya akwai na ƙarya sai da wani ya ce mu salafawan gaskiya kaga wani abun dariya ne ba mu salafa wa ya nada muku wannan abun irin wannan nadi kamar nadin yan dariƙa ne a ce wannan shine khatamul auliya kaga mutum yayi rawani sai a dauke shi hoto yana mazurai shi khatamul auliya to shi ba yanzu an samu salafawan gaskiya an yi takasimin salafawa kala kala kala to wannan takasimin wani malami ne rafi ilmi ya yi shi a yi hankali da kokar fito da biri'a da sunan ana so ayi addini salafawan gaskiya wannan magana salafiya salafiya ce akwai salafiya na gaskiya akwai na gariya. Eh? ya yace wa ka bada akwali kalizinci sashen maganganunsu ya da wani ahmad imamu ahmad Allah ya masa rama yana cewa a karshen eh, wannan hadisin ta tattari ummati da firka sun don lam yakunu ahlul hadith fala da shirin ma in ba su zaman to malaman hadisi ba masu aiki da hadisi ba a cikin ban san ko su waye bane su na'am akadul hakim fi ma'rifati ulum al eh na'am bi sanad sahih wa nakada mubarak furi fi muqaddimati tufat al na'am ana abi mubarak furi ya fitar da shi a cikin muqaddima na sharhin da yayi maturmuzi hmm. tufat al ko hmm. sharhin da yayi maturmuzi ko عن أبي اليمين بن أساكر أنه قال نعم من ليعني أهل الحديث هذه البشرى ليعني أهل الحديث هذه البشرى wannan albishir din ya faranta wa malaman hadisi rai inda kai ahlus sunna ne wannan hadisi ya faranta maka rai domin manzon Allah ya maka kyakkyawan yabo ya maka albishir fahum insha Allah alfirqatu najiya su insha Allah su ne alfirqatu najiya magana Imamu Ahmad bin Hanbal قال الترمذي هاتف حديث النبي صلى الله عليه wasu bangare daga cin al'ummata ba za su gushe ba suna kan ana taimako su akan gaskiya ya ce na ji imamuna al yana cewa na ji ibn al-madini na ji aliyu bin al-madini malamin bukari yana cewa su ne ahalul hadisi. wala bukhari kitab af'al al-ibad bukhari ya fada cikin littafin khalq af'al al-ibad akma hadith abi sa'id fi karshen hadith abi sa'id al-khudri inda Allah ke cewa zalika ja'alnakum ummatan wasata haka muka sanya ku al'umma wanda suke khiyaran udulan al'umma zababbu kuma adilai wa ta'ifatul mazkura wa inna al'umma zababbu adilai sune a sune ne a mansura al-mazkura fi hadith wanda aka ambata kaga imamul bukari ma ga abin da ya fassara nan ana raddi ne ga wanda ya bambanta la tazalu qa'ifatu min ummati wasu bangare daga cikin al'umma ta ba za su gushe ba wala yufarriqu shaykhu al-islam ibn taymiya bayna ta'ifatul mansura wa turud wato shaykhu al-islam ibn taymiya bai bambanta ba tsakanin ta'ifatul mansura da firqatu najiya ya faɗa a farkon littafi al-aqida al-wasiliya yace bayan haka fa hadha ah, i'tiqadu al-firqatu najiya al-mansura ila qiyas kaga abin da ya hada guda biyu hmm. fa hadha i'tiqadu al-firqatu najiya al-mansura kaga ya nuna al-firqatu najiya da kuma al-ta'ibatul mansura abu ɗaya ne sai hmm. ce al-mansura ila Misa'a. su ne ahalin sunna wal jama'a haka cikin majmu'ul fatawa ibn taymiya a cikin mujalladi na uku shafi na 129 wanda ba da zikirin hadisin ikira ya faɗa bayan ya ambaci hadisin rabuwar musulmi kuma ahalin sunna wal jama'a yace wannan wanda aka ce din nan duk suna cikin wuta sai guda ɗaya guda ɗaya nan da ke cikin aljanna su ne ahalus sunna wal jama'a wa su ne kuma ta'ifatul mansura majmu'ul fatawa budu fatawa mujalladi na uku biyu na 159 wa qala aidan ya faɗa kuma inna eh, wanda na yi ce wanda wato aƙida na alfirqatul najiya ita ce ita ce bangare wanda annabi ya siffanta ta da tsira shine aƙida wanda aka ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa Allah ya ƙara musu yadda. su da wanda suka bi su ne firkatun najiya ku duba majmu'ul fatawa mujalladi na uku sha biyu na 179 da saba'in da tara. anna ahqqu an-nas sai shi ki ta shi ريحان طالبهم فوزان الله يمسو رحمة قبادة بيجي دوانا اللي يجي بيانا قريمو أن أحد الناس بأن تكون هذه فكرة ناجية للي ما في شنشنة متعني داس كان في فكرة ناجية أهل الحديث والسنة سوني أهل الحديث والسنة مجموع الفتاوى مجموع الفتاوى قراء نعم كما تكون نعم نعم ما شاء الله أشير لك شيء وعليكم السلام eh akwai talabawan kwalta akwai talabawan na gaskiya kaga irin wani su ji tsoron Allah in dai mutum ba ba salafi bane to dan bid'a ne shi a gani in dai ba ba ku ce da ce kawai ku ne kawai talabawa sauran mutane yan bid'a ne babu wani talabawan kwalta talabawan kaza talabawan wannan wannan tafsila din ina ka samu shi ita kanta bid'a ce kaga nan wajen to kuma za a iya samu suna kuma nan gaba ku yi hankali da sanya wa mutane suna kuma za a sanya muku wannan tafsila din ku daina ku tsaya kan abin da malaman suna suke kan shi in dai mutum dan salafiya ne dan salafiya ne in ba dan salafiya bane dan bid'a ne ta ku zama to kamar irin su yan zururiya, masu akwai asalafiya menene asalafiya aljihadiyya asalafiya menene akwai asalafiya salafiya al'ilmiya salafiya al-jihadiyya sun raba salafiya daban daban daban daban daban eh to irin wannan rarrabawan wato rarrabawan na yan bidiya ba ahalu suna suke yin wannan ba Allahu a'lam Allah shi taimake mu akwai masu cewa ma wai salafiya sai ka je ka amsa wajen wani malami sai ka ji wajen malami ka sun yayin da ake karɓar ɗariƙa aka ji karɓar salafiya eh, sai an baka ijaza na salafiya to irin wannan abin tsoron Allah bai da asali na kuma sai kan mai magana da yake cewa yana da ijaza karatu ma bai ishe shi ba to ka ka shi ijaza ba ka iya karantar da abin da kyau ba su masu karantarwa ba su da ijaza amma sun fika Haka bai da amfani an gane ana kokarin a rusa asalin masu karantar da abin wanda kuma suke ba salafiya cakulkuli ta ce su ne wani salafiya na hakika subhanaka allahumma wa bihamdika ko oh, na'am ana tunatar da yan uwa da za a zagaya gidauniyar tafsiri ah, an dan ba da lokaci sun tashi kenan ba a yi ba da Allah dan uwa ce kokari su ba da gudunmawa mai yawa da Allah da wannan gudunmawar ne ake kokari ake daukar nauyin tafsiri ake gudanar da al'amura da yake da alaka da tafsiri saboda haka yan uwa ko. kokarin mu shi ne ba da dama abuwa su tafi yadda ya kamata in ba mu ba da gudunmawa yadda ya kamata ba to masu kuɗi suna jira ba sa ba da abu suna ba da wani idan sun ga kai ma ka ɗanyi wani kokari to saboda haka mu ma mu ɗanyi kokari mu motsa insha Allah sai da Allah ya taimake mu wallazi na jihar fina na da na musu insha Allah sannan kuma ah, mu sani lalle sadaka baya to dukiya in mutum yana badawa to Allah zai ƙara buɗa masa ya ƙara yalwata ne yadda ya kamata insha Allah sannan akwai muhadara da malam zai yi gobe Allah ya sani a hayar da ta a masallacin malam Jafar Yarbawi bayan PRC malam Jafar Yarbawi PRC tsakanin mabirin zuwa cikin malam